This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu haro assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya yau talata 4 ga watan fabrairun shekarar 2025 mahmud lalo ne tare da maryam dauda a cikin shirin namu na karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe 3 kenan agogon ghana kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya To Mahmud sabon harajin da Amurka ta sanya akan kayayyakin China ya fara aiki a yau talata. yayin da ba tare da bata lokaci ba china ta mai da martani akan kayayyakin da amurka ke kaiwa kasar ta shugaban amurka donald trump na shirin karbar bakuncin prime minister isra'ila benjamin netanyahu a yau talata don tattaunawa akan batun tsakaita wuta tsakanin isra'ila da mayakan hamas ana sa ran sakataren harkokin wajen amurka marco rubio zai gana a yau talata da jami'an kasar costa rica da guatemala da nufin tattauna batun kaurar jama'a haɗin gwiwar tsaro da dai sauransu. kanin labaran duniyar kenan to a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa shugaban gwamnatin mulkin sojin nijar janar abdulrahman chani ya tsige shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da mukarrabansa daga mukamansu to ko mai kungiyoyin da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ke cewa ana kuskusa an ce rishin jituwa ne gari isa su ya hana eh, ruwa gudu a cikin aikin da ya kamata su yi To yayin da a yau take ranar tunawa da masu fama da cutar daji ko kuma kansa, ƙwararru na yin gargaɗi kan abubuwan da ka iya haddasa cutar ta daji. Akwai wani ƙalubale da nake fuskanta da wata masifa da zan iya cewa ta tun karo mu yanzu ta yanayin shan taba shisha. Shan taba shisha na awa ɗaya daidai yake da wanda ya sha karan sigari guda ɗari biyu. Za ku ji ƙarin bayani muna kuma tafa da shirin noma tushen arziki wanda zai kammala tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen rikici tsakanin makiyaya da manoma. Kazalika muna ɗauke da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To amma sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sabon harajin da Amurka ta sanya a kan kayayyakin China ya fara aiki a yau talata yayin da ba tare da bata lokaci ba China ta sanar da ƙarin haraji a kan kayayyakin da Amurka ke kaiwa kasar China ta ce za ta sanya harajin kashi 15 cikin 100 a kan gawayin kwal da gas ɗin Amurka da kuma ƙarin harajin kashi 10 cikin 100 a kan ɗanyen mai da injinan ayyukan gona da wasu motoci. matakan da amurka ta ɗauka a kwanan nan sun hada da sanya ƙarin harajin kashi goma cikin ɗari akan dukan kayayyakin china wanda shugaba trump ya bayyana a matsayin kokarinsa na matsawa china lamba a kan ta ɗauki matakin hana safarar ƙwayar fentanyl zuwa amurka gwamnatin amurka ta bayyana china a matsayin babbar hanyar samar da sinadaran da ƙungiyoyin da ke harkar miyagun ƙwayoyi na mexico ke amfani da ita wajen sarrafa fentanyl. shugaban amurka donald trump na shirin karbar bakuncin prime minister isra'ila benjamin netanyahu domin tattaunawa a yau talata a fadar white house yayin da batun tsagaita wuta tsakanin isra'ila da mayakan hamas a zirin gaza ke kan gaba a jerin abubuwan da za su tattauna a kai tattaunawar dai na zuwa ne a wani muhimman lokaci yayin da ake kokarin cimma yarjejeniyar tsagaita wutar Isra'ila da Hamas na da ƙasa da makonni hudu su cimma matsaya a kan sharaɗan mataki na biyu na yarjejeniyar wacce za ta hada da sakin dukan sauran mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su a Gaza da kawo ƙarshen yakin gaba ɗaya da kuma janyewar Isra'ila daga yankin. ba ni da tabbacin cewa yarjejeniyar zaman lafiyan za ta ɗore abinda trump ya faɗawa manema labarai kenan a jiya litinin gabanin ya kai ziyara white house Netanyahu ya gana a jiya litinin da jakada Amurka na musamman a gabas ta tsakiya Steve Witkoff wanda ke ɗaya daga cikin masu ƙoƙarin ganin an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. inda shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar janar abdurrahman chani ya tsige shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da mukarrabansa daga mukamansu ko da ke ba bayyana dalilin yin haka a hukumance ba amma ƙwararru a harkar yaƙi da cin hanci na alakanta matakin da rashin gamsuwa da ayyukan hukumar wakilin murya amurka sulaiman mana bar mai aiko mana da ƙarin bayani daga yamai A watan Satumban 2023 ne aka kafa hukumar yaƙi da cin hanci Kwaldef don mai gurbin hukumar Halsiya. wacce ta gudanar da nata ayyukan a tsawon shekaru goma sha biyu da rabi na mulkin jam'iyyar pendes tarayya da ƙawayenta a wancan lokaci janar chani ya naɗa hafsan rundunar tsaro ta jandarma kanal abdulwahid jibo a matsayin shugaban hukumar da ta kunshi wakilan alkalai lauyoyi da 'yan farar hula waɗanda kafin su kama aiki suka yi rantsuwa da alkur'ani a bisa sharaɗin za su yi aiki da gaskiya tare da riƙe sirrin aikinsu na farautar mahandama dukiyar ƙasa sai dai kwatsam shugaban gwamnatin mulkin sojan ta nijar ya tsige shugaban hukumar da mataimakansa lamarin da ƙwararru a yaƙi da cin hanci suka ce dama sun san za a rina malam mamman wada shine shugaban transparency international a niger mu kungiyar mu ta kokowa cin hanci da rashawa nlc transparency international abun bai ba mamaki ba don kutuno da aka aza kwaldaf din ma cikin mutanen na akwai waɗanda suka reto a gidan yaƙi. wato an yi abu ne cikin garaje cikin kwaramniya ba an ajiye hankali ba an yi da kyau aka samu mutanen da an tungume su da lahiya sun gije gidan yari daga baya aka gyara aka hidda kenan ba a yi binciken rayuwar mutane ba kamar yadda alisha take haka ya kamata a yi kwaldaf inda alisha ce ke wannan abun da yanzu an yi nisa daga yanzu hafsan tsaro na gandun daji kanal zainu musa agali ne zai jagoranci hukumar ta kwaldaf tare da nada wasu sabbin mataimaka ba a dai bayyana dalilin waɗannan sauye-sauye ba to amma 'yan fafutuka na cewa matakin ba zai rasa nasaba da wasu matsalolin da ke tattare da ayyukan hukumar ba bana ibrahim jigo ne a kungiyar front patriotic ana kuskusa an ce rishin jituwa ne gari sakakkanin su ya hana eh, ruwa gudu a cikin aikin da ya kamata su yi to shugaban kasa da hwari ya tattauna da su a samu a kaza a warware a wannan eh, abin da ke hana ruwa gudu nan sakakkanin su to ba a samu ba to shi yasa shugaban kasa ya dauki eh, sandan shi ya ce to ya kamata a sauya su su duka masana sun yi gargaɗin cewa dole ne a ɗora hukumar ta kwaldef kan turbar dokokin yaƙi da cin hanci na zahiri muddin ana son cimma gurin da ake hange har ila yau ga malamin manwada. doka ta kwaldef ta kwatanta kwaldef ba ƙungiya ba ce ba mai kokowa da cin hanci da rashawa wadda za ta buɗe aikinta bisa cin hanci da rashawa da ake sahi da marici wato wannan doka ta mai da kwaldaf kamar ƙungiya ce ta karɓo kayan jama'a kawai gyarawa ne ake abin da ake tsammanin mutum ya ɗauka ya ce ya yarda shi ke ya biya kuma in mutum ya tafi da mai kare shi kamar lauya sai a korai a ce baya da yancin ko doka ba ta ba da uzini ba mutum ya zo da lauyin shi. A watan Janairun da ya gabata tsohon shugaban hukumar ta Kwaldef ya sanar cewa a tsawon watanni sha biyu hukumarsa ta tatso biliyan ko miliyar hamsin na sefa daga hannun mutanen da suka wawure dukiyar ƙasa sai dai wasu 'yan nijar sun yi ta nuna rashin gamsuwa a bisa la'akari da makudan kudaden da ake zargin an handame a zamanin gwamnatin farar hula wato daga 2011 zuwa lokacin da soja suka yi juyin mulki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida mummuni barma ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga karshen labaran duniya jami'an ukraine sun faɗa a yau talata cewa hare-haren da jiragen saman rasha marasa matuki suka kai a cikin dare sun lalata gidaje da wasu gine-gine a yankuna da dama rundunar sojan ukraine ta ce na'urorin kariyarta ta sama sun harbo jirage marasa matuki guda 37 daga cikin 65 da sojojin rasha suka harbo a hare-haren a yankunan cherkasy chernihiv kiev poltava da kuma sumi hukumar sojan yankin sumi ta ce hare-haren sun lalata gidaje takwas da wata makaranta a yankin gwamnan charkasi ihor taburet ya faɗa ta telegram cewa tarkacen jiragen da aka kakkaɓo sun haddasa gobara a wasu cibiyoyin kasuwanci guda uku a kef jami'ai sun ce tarkacen jiragen da suka faɗo sun lalata makarantu da dama da kuma wani asibiti ma'aikatar tsaron rasha ta sanar a yau talata cewa na'urorin kariyarta na sama sun lalata wani makami mai linzami na ukraine a saman tekun azov a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To hudu ga watan Fabrairun kowace shekara rana ce da kungiyar da ke yaƙi da cutar kansa ta ƙasa da ƙasa ta ware domin tunawa da masu fama da cutar da kuma ƙara faɗakar da mutane kan yadda za su kaucewa cutar ta kansa musamman waɗanda ke da haɗarin kamuwa da ita. Daga cikin nau'ukan cutar kansar mama ko kuma sankarar mama ita ce aka fi ta fi haɗari ga mata a duk faɗin duniya. Dr. Maryam Nasir ƙwararriyar likita ce a fannin cututtukan daji da ke aiki a jami'ar Yusuf Mai Tamasila da ke Kano. Ta kuma yi ƙarin haske kan hanyoyin kaucewa kamuwa da cutar ta sankarar mama. Sankarar mama dai cuta ce kamar kowace akwai ƙwayoyin halitta a jikin ɗan adam da saboda wani yanayi ko saboda wasu abubuwa sun saka wannan ƙwayoyin halitta sun rikide sun zama wani abu daban sun ba da wannan cuta ta daji. kuma abubuwa da yawa ka iya kawo su su sa wannan kwayoyin halitta su rikide su ake kira carcinogens wannan carcinogens kuma suna da yawa sannan ana bincike a kai amma akwai wanda bincike ya tabbatar da an alakanta su da cutar kansar mama ko sankaran mama a cikinsu akwai shan taba sigari shan taba sigari bincike ya nuna kashi 22 cikin 100 na cutar kansar mama ta dalilin shan taba sigari ba ma kuma kansar mama ba kawai har wasu kansa daban ma wanda shi yake sha yana da eh, haɗari kashi goma sha biyu cikin ɗari wanda kuma ake sha a kusa da shi yana da haɗari goma sha takwas cikin ɗari wato ya fi ma wanda shi yake sha ɗin haɗari da kashi shida cikin ɗari dalili kuma shi wanda yake sha ya sha ya buso da hayaƙi da ƙwayoyin da suke da illa ɗin waje shi kuma wanda ake sha a kusa da shi ya sha ya shaƙa amma bai fitar da su ba To sannan kuma akwai wani kalubale da muke fuskanta da wata masifa da zan iya cewa ta tun karo mu yanzu ta yanayin shan taba shisha. Ita shan taba shisha shan taba shisha na awa ɗaya daidai yake da wanda ya sha karan sigari guda ɗari biyu musamman yanayi da ya kasance kan cewa matasan mu musamman mata sun ɗauka wannan abu wani abu ne na wayewa ko wani abin zamananci ne ko makamancin haka. sannan banda shan taba kuma akwai wasu abubuwan da mu da kanmu za mu iya gyarawa kamar yanayi na cimar mu abinci wanda aka sarrafa shi gaskiya an alakanta shi da cutar kansa ba wai ta mama kawai ba hadda wasu kansa ma sannan kuma yanayi na rashin motsa jiki mace ta zauna wuri ɗaya ba ta motsa jiki ba ta wani wani aiki da zai eh, motsa mata jiki shi ma gaskiya an alakanta shi da cutar kansa banda haka kuma kiba mai teɓa wacce ake kira obesity ita ma an alakanta shi da cutar kansa sannan cin abinci mai maiko da masu sukari masu zaƙi yawanci mutanen mu sai a rinka cewa ai da zaƙi da maiko su suka kawo mu binni to ba cutar kansa kawai ba ma har da wasu cututtukan da suka danganci ciwon siga ciwon hawan jini duk an alakanta su da cutar ai da shan zaƙi da da maiko amma haɗarin shine idan uwa ta yi cutar sankaran mama to 'ya'yanta mata da mazansu suna cikin haɗarin kamuwa su ma da wannan cuta ko mace ce ko namiji sannan kuma yawanci idan cutar ta kama 'ya'ya maza to ta fi illatarwa ta fi wahal da su ta kuma fi illatarwa ta kuma fi ta kuma fi saurin kashe su to a Najeriya dai yanzu ana samun akalla duk shekara ana samun mutum eh, dubu ashirin da biyu suke da suke kamuwa da cutar sankaran mama sannan kuma a cikinsu abin takaici ana rasa kusan mutum dubu goma sha hudu daga ciki dalili da yasa kuma haka shine yawanci gaskiya ba a gano ta da wuri saboda haka ba a zuwa asibiti da wuri ita kuma matakin da ake dauka don a dakile wannan cuta shine a gano ta da wuri an gano ta da wuri ana iya magance ta da wuri motsa jiki yana da matukar muhimmanci ba wai cutar kansa ba ma har da wasu cututtukan daban sannan kuma ko ba haka ba ma da yanayin motsa jiki akwai abubuwa da yawa yanzu ga sunan duk a social media din nan ana yada su su YouTube zuwa zaka ga yanayin motsa jiki kala-kala da mata za su iya yi a cikin gidansu ba tare da sai sun fita wani waje ba sannan kuma kamar yadda na faɗa bayani cin abinci abinci da suke ba da kariya akan cutar kansa sun haɗa da kayayyakin itatuwa da ganyayyaki Dr. Maryam Nasir kwararriyar likita a fannin cututtukan daji da ke aiki a jami'ar Yusuf mai ta tamasila a jihar Kano. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya samun matashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika a kodayaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumin su yanzu ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. wanda ni Muhammad Hafiz Baballe lake gabatarwa. da yau muke kammala tattaunawar da wakilin Hassan Maina ya mana da shugaban kungiyar manoman Najeriya Dr. Faruku Rabi'u Mudi da kuma shugaban kungiyar makiyaya ta Najeriya Khalil Muhammad Bello inda za mu duba matakan da ya kamata a ɗauka don shawo kan matsalar rigingimu tsakanin manoma da makiyaya da yadda hakan zai taimaka a bangarorin biyu hassan gare ka dr faruk a karshe kuma abu guje da ke mun ce za mu ɗaure ne ba a maganar matsala dole sai an kawo maslahan wannan matsala din idan ana magana a bangaren maslaha kana ga waɗannan matakai ya kamata a ɗauka a bi domin a shafin wannan babban kalubale na rigingimu tsakanin makiyaya da manoma a Najeriya. Na farko dai a gaskiya sai kamar yadda muke ta bayani 'yan siyasa har zuwa yau nan ba na kyauta da can a satin nan a ce akwai wajen da ba a burtani ba sai 'yan siyasa an nuna musu mahimmanci sun sami political will da bature yake faɗa sun sami cewar da Allah su yi haƙuri abubuwan da aka ware domin jikoki da waɗanda ba a haifa ba kamar yadda kakanninmu da ba mu sani ba suka bar mana su ma su yi haƙuri a ɗin wannan lokacin da za su tafi su yi haƙuri su daina taɓa waɗannan hanyoyi su yi haƙuri su san akwai al'umma makiyayan nan da suke bi da wannan arzikin mu ne ke zirarewa idan suna yi to idan arewa suka haɗa kai aka samar cewar an daina taɓa irin waɗannan burtalai to Allah ya za a samu sannan kuma na biyu gaskiya zan faɗa cewar Fulani ba a musu adalci ko a bajetin ƙasar nan da can kwata-kwata ba ma a tuna da shi. an bar su a daji kamar da aka bar bishiyoyi a daji ba wanda yake tunawa da su kuma a sa su a bayyanu an aka zo ana zancen manoma ko da wani lokaci za ga an ci a ba manoma taki a ba manoma wannan adalcin da kake magana a da ko har yanzu eh to yanzu da yake shi an fito da kamar ministry ta livestock da sauransu muna kallon cewar watakila an waiwayo ne a fara tuna da su amma fa a sani cewar sai an tuna fulanin ne na ƙasa sosai kamar yadda shi mai magana yake wakilta sai in za a iya taba su amma da an watsar da su ba ilimi ba a tuna da su a daji ba ko me an ga an tuna da su sai lokacin kamfan ta wura suna da kula a wani da yawan su to haka amma an gama ta wura ta da birni sun can ba a san da su ba sai an tuna da wa'annan haƙoƙi na kowa da kowa sai mu kan mu adalci ah, gaba ɗaya a makarantunsu idan kuka yi ilimi su kansu ko inda suke nomadic education din nan an abandon ɗansa ba ma a tunaninsa amma manta su idan aka za ka sa su suka fahimci ilimi to za ka samu sauƙin matsala mu ma za mu samu sauƙin matsala za su shigo mu yi mu'amala kowa zai mu'amala mai kyau mu'amala da mai ilimi da mara ilimi ba zai da su da ba. Gaskiya ne dokta. Honorable Karima Bello a gurgurja ta kai ta kai a tunaninka me solution me maslaha. masla dai duk da haka na so in goda wannan adali shugaban da kasar ma ga alama zai iya mulkanta sha Allah in goda biyo da ta ba mu dama don ba in ba irin wannan dama ba yau makiyayi an wayi gari ba ma fa batun a magance masa matsalarsa ba a jima me yake damun ta galibi babu wanda ya damu yaji to idan ana so a samu maslahar wannan al'amari da yake ta canza kamanni yana zama bala'i a kasa shine sai masu mulki din wanda sun Allah ya ba ya ba ikon sarrafa al'umma sun zo dukkanin su sun zama masu adalci mafiya rijaya amma idan ya zama na galibi kansu kawai suka sani to akwai larura galibi da ya handa mai wuraren nan da ake ya kamata mai handa mai wuraren ko dukiya ya sani akwai lokacin da zai bar dukiyar ko dukiyar ta bar shi don duk wanda ka ba shekara ɗari da ashirin da kansa ma zai ce abin ne shi ko kuma ta sarrafa dukiyar ta ta babu shi su koma su yi al'umma adalci mafiya wallahi ruwan da za su sha ma a yau ya fi ƙarfin su ba galibin su gwamnoni kalilan ne suka damu ta wannan sabuwar ma'aikata da aka yi wa ita ce fatar mu muna jira mu ga irin takun da za ta yi ita ma. amma ita ce fatar mu don haka abu ne mai sauki kullum muna faɗa muna jaddadawa wallahi babu matsala mai sauƙin warwarewa da za ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan kamar ware matsalar makiyaya makiyaya kuma ba mai suke bukata ba illa adalci adalci shine a sama dabbobi inda za su bi da abinci amma kamar yadda na fara faɗa ka daɗe ni ɗazu galibi masu mulkin ba su fahimta ba wai sai su ware fili su ke su gine-gine waje a kaddamar da wani abu to ai ciyawa ya kamata ta riga nan abu gun da ruwa yanzu oyon nan da dabbobi suke tafi ai ba gine-gine bane yake kai su ruwa da ciyawa ne kun kusa mu sha'awar kullum a kira mu mukaddamar da dabbobi za su fara cin ciyawa za su fara shan ruwa matukar kai wannan amma duk ginin da kai wallahi tafiya za su yi bar gini a cewa ga gurin tatsar badara ta nun ma ba za a samu balle madara don sai sun shi sai sun ci fitsari ma ai balle ka samu madara a kullum da dabarar da za a kama musu wurin kiwo shi kenan za a zauna lafiya tsakanin makiyaya da manoma. an a yanzu an kaddamar da hurumin zaman kiwon dabbobi na farko a jihar borno domin samu hanyar warware matsalar arangama tsakanin manoma da makiyaya a faɗin najeriya Ga rahoton da Husaina Muhammad ta aiko mana daga Maiduguri. A ƙoƙarin kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya a jihar Borno, gwamnatin jihar tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya ta gina wannan riga ta garan nan a ƙaramar hukumar Mafa. Riga ce mai girman murabba'in kilomita hudu, wacce ta tanadi matsugunai ga iyalan makiyaya ɗari da da sittin ɗaya daga al'ummomi goma sha takwas da rikicin Boko Haram ya shafa. ita ce ruga iri ta farko a fadin najeriya inda makiyaya za su yi kiwon dabbobinsu a inda suke ba tare da sun shiga gonakin mutane ba cikin nan shine aka yi wannan gidaje ma makiyaya nan wurin su zo su zo a ciki aka yi musu makarantar da za a sa yaran su a ciki aka yi musu clinic da na lafiyan su na su na kansu sana ciki akwai clinic da na kula da dabbobin su to a nan ciki kuma aka samu area da su za su ya su yi noman su kuma su yi kiwon su ba tare da sun je sun shiga gonan jama'a fadace fadace ya tashi ba in allah yadda zai zama sanadiyan samu jituwa tsakanin makiyaya da manoma a shekarun baya dai mayakan boko haram sun yi awon gaba da shanun fulani makiyaya da dama gwamnan jihar borno baba gana umar zulum ya ce wannan yunkuri wata alama ce da ke nuna cewa manoma da makiyaya za su samu taimakon da zai farfado da rayuwarsu we are ready and open for partnership that will not only enhance livestock productivity inda ya ce a shirye muke sannan kuma kofofinmu a buɗe suke da duk wani wanda zai kawo hanyar da za a inganta noma da kiwo a jihar borno da kuma samar da tattalin arziki da ma samar da ayyukan yi ga jama'armu ministan harkokin dabbobi da kiwo na najeriya ed muktar masha ya bayyana cewa makiyaya da manoma tagwaye ne wanda idan aka ci gaba da sama musu muhalli za a samu jituwa tsakaninsu. su na yi itifakin cewa inda an ci gaba da irin wa'annan nuna adalci da nuna tausayi da a samu muhallin da za a ba duk wani makiyayi walau na shanu walau na alade walau na rakumi walau na tinkiya walau na zomo ko da da na kifi ne in za a ba mutum fili inda zai yi sana'a to insha Allahu ba za a samu wannan tashi tashina ba da dama daga cikin fulani makiyaya sun saba da yawon kiwo daga wani guri mai nisa zuwa wani koya suka ji da wannan sabon tsarin to an raba masu noman ma an ba su gefe mu da muke kiwon ma an ba mu gefe a wannan shine zai ba mu zaman lafiya najeriya na yin asarar dala biliyan goma sha hudu sanadiyar rikicin manoma da makiyaya a cewar rahoton cibiyar sasanci ta center for humanitarian dialogue yanzu a yanzu dai wannan ce riga ta farko da gwamnati ta ƙaddamar a jihar borno Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da wakilanmu Hassan Maina Kaina da Husaina Muhammad sai kuma Fiona duduwa Mai da ta ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu a gaida muhammad hafiz babal yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel za mu fara da saƙon hassan dogon faci ba tsari daga jihar katsina wanda ya ce salam voa hausa hanyar batsari zuwa jibiya hanya ce mai haɗarin gaske har sai da ta kai gwamnatin jihar katsina ta rufe hanyar saboda kisan da 'yan bindiga ke yi ma mutane amma yanzu cikin ikon allah hanya ta buɗe dare da rana mutane suna ta zirga-zirga kan hanyar haka ma hanyar batsari zuwa safana ita ma an samu sauki muna fatan allah ya ƙara kawo mana sauki kuma al'umma mu ci gaba da gaya wa allah saƙo na gaba ya fito ne daga samaila agnes malafatori wanda ya ce rana mai kamar ta yau ranar hudu ga watan fabrairun kowace shekara ita ce ranar yaƙi da cutar kansa a duniya don haka allah ya baiwa waɗanda ke ɗauke da cutar lafiya mu da bamu da cutar kuma allah ya kare mu da kamuwa da cutar amin fata na gari lamiri sam shehu adamu jau wanda ya ce hakika idan har aka samu tsayiyar wutar lantarki tsaro ya wadata to ko a haka kaɗai ma najeriya za ta iya dawowa cikin haya aka shugabanni ƙalubalen ku domin dai lokaci ke tafiya sai sakon isuhu makeri matai da magaram tare da sanusi madattai da magaram da zanaidu ali fetifuwa midik da shugaba zubairu mai mutala da magaram wadanda suka ce salam biyu hausa don allah ku mika mana sakonmu zuwa ga matasanmu na jamhuriyar nijar da ya kamata mu tashi mu nemi na kanmu don kare kanmu daga zaman banza domin zaman banza yana kawo miyagun halaye kamar su sace-sace faɗace-faɗace da kuma shaye-shaye to allah ya kare daga shiga wannan hali amin sai sakon yakubu mai aski ba da raka da sunusi madattai daga jihar da magaram jamhuriyar nijar waɗanda suka ce kaddamar da wata cibiyar nazari da sunan marigayi tsohon shugaban ƙasa ta jimamudu da hukumomin ƙasar mu ta nijar suka yi hakan abu ne mai kyau kuma mu 'yan nijar mun yaba da wannan abin da aka yi kwarai da gaske har yanzu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga labaran duniya a takaice to a takaice sabon harajin da amurka ta sanya a kan kayayyakin china ya fara aiki a yau talata yayin da ba tare da bata lokaci ba china ta sanar da karin haraji akan kayayyakin da amurka ke kaiwa kasar ta china ta ce za ta sanya karin harajin kashi 15 cikin 100 akan gawayen kwal da gas ɗin amurka da kuma karin harajin kashi 10 cikin 100 akan ɗanyen mai da injinan ayyukan gona da wasu motoci shugaban amurka donald trump na shirin karbar bakuncin prime ministan isra'ila benjamin netanyahu don tattaunawa a yau talata a fadar white house yayin da batun tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas a ziran gaza ke kan gaba a jerin abubuwan da za su tattauna a kai tattaunawar dai na zuwa ne a wani muhimmin lokaci yayin da ake kokarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta isra'ila da hamas na da kasa da makonni hudu su cimma matsaya a kan sharaɗan mataki biyu na yarjejeniyar tsagaita wutar wacce za ta hada da sakin dukkan sauran mutanen da hamas ta yi garkuwa da su a gaza da kawo ƙarshen yakin gaba ɗaya da kuma janyewar isra'ila daga yankin ana sa ran sakataren harkokin wajen amurka mako rubio zai gana yau talata da jami'an ƙasar costa rica daga baya kuma da na ƙasar guatemala a zaman wani bangare na rangadin da yake yi a yankin latin na amurka da nufin tattauna batun kaurar jama'a haɗin gwiwar tsaro da kuma dakile tasirin ƙasar china a yankin rubio ya je ƙasar el salvador don tattaunawa da shugaban ƙasar nayib bukele a jiya litinin ya kuma bayyana cewa na ya yi yin karbar duk wani da aka koro daga amurka ko ma daga wace ƙasa ya fito masu sauraro abin da ya sabuka kenan a shirin na lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi takwas kenan da rabi agogon ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin kada manta a kodashi za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kan amadadin maryam dauda da ta taya na gabatarwa da julie leathers gresham da ta hada mana shirin sai injiniyan mu bab ni mahmud lalo ne ke cewa sai an jima amma kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.